Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da baba ko makera da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar talata 20 ga watan Oktoba na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilu a jiya Litinin masu shigar da kara a na Amurka suka sanar da tuhumar jama'an leken asirin sojin Rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a kasashen duniya da ya auna zaben shugaban kasar Faransa a shekarar bakwai Ana saurin kwanaki goma sha biyar a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka. dan takarar democrat joe biden yana ci gaba da ba dan takarar republican shugaban kasa donald trump rata a kuri'un jin ra'ayin jama'a yayin da miliyoyin amurkawa suke kada kuri'unsu da wuri kasar kenya tana fuskantar sake barkewar corona virus bayan makonni uku da ta ɗage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa in ji ministan kiwon lafiyar kasar tsakanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa zanga-zangan neman a soke rundunar sas tare kiɗe zuwa tashin hankali inda jihar Edo. Ta saka dokar hana fita na tsawon awoyi 24 biyo bayan wani hari da aka kai wa ofishin 'yan sanda da kuma kubutar da wasu fursunoni daga gidan yare. Haka kuma za a ji cewa an buɗe wani babban taron masu ruwa da tsaki a ƙasar Chadi don daƙila tasirin Boko Haram a yankin. An ta'addan kasan sun dade suna faɗa ma mutane karyace-karyace eh, to mutane ba su ji daga gare mu ba to shine muka ce bari a yi wannan taron domin mutane su san gaskiyar maganar. sai kuma shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto da za mu kamo ku amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. jiya litinin masu shigar da kara a nan amurka suka sanar da tuhumar jami'an leƙen asirin sojin rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a kasashen duniya wanda ya auna zaben shugaban ƙasar faransa a shekarar 2017 kana ya auna wasannin lokacin sanyi na olympic a shekarar 2018 da kuma wasu manyan kutsen yanar gizo kutsen da ya faru daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2020 shine mafi muni da wata kungiyar masu kutsen yanar gizo daya tilo ta aiwatar in ji hukumar binciken manyan laifuka masu kutsen guda shida dukkaninsu jami'an sashen leƙen asirin sojin rasha ne da aka fi sani da gru a takaice sun kutsa a kwamfutoci kana suka kai hare-hare domin taimakawa gwamnatin rasha a wurin yin katsalanda da ramuwar gayya da ma wasu ayyukan raunata ma'aikatu da cibiyoyi wanda rasha ke musu kallon abokan gaba in ji ma'aikatar shari'a ofishin jakadancin rasha a washington bai ce ufan ba a lokacin da aka buƙaci jin ta bakinsa amma shugaban ma'aikatar shari'a john demes ya ce waɗannan zarge-zargen da ke zuwa makonni biyu kafin zaɓen shugaban ƙasa bai nuna yunkurin katsalandan a zaɓen ba ana sauran kwanaki goma sha biyar a gudanar da zaben shugaban kasar amurka dan takarar democrat joe biden yana ci gaba da ba dan takarar republican shugaba donald trump rata a kuri'un jin ra'ayoyin jama'a yayin da miliyoyin amurkawa ke kada kuri'unsu da wuri masu sa ido akan ƙuri'un jin ra'ayi sun nuna tsohon shugaban ƙasa joe biden da kuma tsarin siyasar amurka na kusan shekaru hamsin wanda ya nuna ɗan takarar da ke kan gaba a ƙuri'un jin ra'ayi na ƙasa da kashi tara ko goma kana ya samu rabin ƙuri'u a jihohin da ake kira fagen daga da ka iya yin tasiri a sakamakon zaɓe shi ko shugaba donald trump ya yi imani cewa za a sake zaɓensa. sa tuni aka fara zaben wuri da ba taba ganin irinsa ba a amurka inda sama da mutum miliyan 28 suka kada kur'unsu ko ta zuwa rumfar zaɓe ko kuma ta aikewa ta akwatin gidan waya adadin alƙalumar da ya yi daidai da kashi 20 cikin 100 na baki ɗan kur'un da aka kada a lokacin da trump ya doke 'yar takarar democrat hillary clinton a shekarar 2016 kana wasu kashi 30 cikin 100 kuma ka iya jefa nasu kur'un kafin ranar zaɓe Kasar Kenya tana fuskantar sake barkewar coronavirus bayan makonni uku da ta ɗage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa. Ministan kiwon lafiyar Kenya ya yi kashedi a ranar Lahadi cewa kasar na cikin mawuyacin hali bayan da aka sanar da samun sababbin kamuwa 600 da mace-mace da dama. Wakilin muryar Amurka a Nairobi ya ce masana sun ce akwai yiwuwar fuskantar kalubale idan aka sake kakaba dokokin hana zirga-zirga. jami'an kiwon lafiya sun farkar da jama'a bayan da kasar ta samu sababbin kamuwa da cutar a cikin 'yan makonni da aka sassauta dokokin takaita yaduwar cutar ministan kiwon lafiyar kenya mutahi kagwe ya ce mutum bakwai suka mutu da cutar a ranar lahadi kana wasu 685 suka kamu da cutar a cikin kasar ya ce jami'an kiwon lafiya na matukar damuwa da wannan labari there is no doubt that we are witnessing what our modeling team this morning ya ce ko shakka babu muna ganin abin da kwamitinmu mai yaki da cutar ya kira a wannan safiyar da sababbin bullar cutar mun nufi barkewar cutar ta biyu babu tantama muna ganin karuwan kamuwa da cutar a gidajen yari da wasu hukumomi a faɗin gundumomi daban-daban. To an jima kaɗan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran kafin nan idan muka leƙa jihar Ido da ke kudancin Najeriya gwamnati ta saka dokar hana fita a faɗin jihar na tsawon sa'o'i 24 bayan da wasu masu zanga-zanga suka kai wa ofishin 'yan sanda uku hari tare da kubutar da fursunoni daga gidan yari. Wakilinmu Lamida Abubakar ya aiko mana da wannan rahoton. Zanga-zangar neman rushe rundunar tsaro ta 'yan sandan SAS na neman ɗaukar sabon salo a Najeriya. Kawo yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewar wannan zanga-zanga ta kazamce a jihar Edo da ke yankin Niger Delta ko da yake dai hukumomi a Najeriya sun rushe wannan runduna ta 'yan sandan SAS da ake zargi da cin zarafin jama'a da dama. To amma duk da haka wannan zanga-zanga na ci gaba da ruruwa zuwa tashin hankali inda ɗaruruwan matasa suka fito zanga-zanga da nufin shirin kawo tashin hankali. gwamnatin jihar ta edo dai ta saka dokar hana fita na tsawon awoyi 24 biyo bayan wani hari da aka kai wa ofishin 'yan sanda da kuma kubutar da wasu fursunoni daga gidan yari wani mai ba gwamna shawara ya ma muryar amurka karin bayanin halin da ake ciki a birnin na benin sunana sahabi ali umar jeti mai ba gwamna shawara akan yan arewa mazauna edo state gaskiya abu ne na zama tartar daga cikin masu zanga-zanga kashi biyu ne akwai wanda suka zo zanga-zanga ta lumana akwai zanga-zanga a sata za su tare motocin mutane suna fasa musu gilasai kuma suna anshe musu kuɗaɗe kuma su hana muku tafiya. Gwamnatin jihar ta Edo dai ta ce hare-haren na 'yan daba ne kuma 'yan dabar suna neman kwace iko. Gwamnati ta ce ba za ta zira ido ba tana kallon abubuwa suna faruwa a jihar ta Edo. Su ma wasu 'yan jihar dangane da wannan lamarin ga abin da suke cewa. They are protesting now at maybe federal government should give them what they want First of all now they say they didn't want today. At least has gone so what next they didn't want again. So we don't know what is going on now. Wannan yana cewa ne 'yan zanga-zanga ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya musu bukatunsu a huta. Daga farko sun ce ba sa son rundunar Sars. an riga kuma an rusa ta to yanzu kuma me suke so. Shi ma wani dan jihar da ke da suna Gudian Agudu ya ce. I have been All the major roads are blocked. Some of the protesters resorted to violence. They have uh, tampered with the security arrangement in the old prison alongside in Benin City. Yana cewa ne ina cikin gidana halin yanzu kuma dukkanin manyan hanyoyi a birnin Benin na jihar Edo a rufe suke sannan kuma wasu 'yan zanga-zanga sun haifar da tashi tashen hankula saboda sun lalata gidan yarin jihar ta Edo da ke kan titin Safale kuma a gaskiya na daɗe ina jin karar harbin bindigogi saboda gidana yana kusa ga gidan yarin jihar ta Edo. I have been hearing shooting since because my A rata bangaren rundunar 'yan sandan jihar ta Edo ta ce an kai wa ofishinta uku hari ba haka rundunar 'yan sandan jihar ta ce a tsaye take wajen tabbatar da kare lafiya da dukiyoyin mutanen jihar ta Edo kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ya shaida mini ta wayar salula Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Lamido. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya sake dawowa da ci gaban labaran. Hasashen shugaban Amurka Donald Trump cewa za a samar da maganin rigakafin coronavirus kafin ranar uku ga watan Nuwamba da za a yi zaɓe ba zai cika ba. a ranar juma'a katafarin kamfanin yin magani na fiza ya sanar cewa ba zai nemi amincewar hukuma na gaggawa ba domin fito da rigakafin corona virus a ƙarshen watan nuwamba wasu kamfanoni guda biyu da ke kokarin fito da maganin sun dakata babu alamar kamfanin na hudu zai fitar da sakamako sai ƙarshen shekara Trump da ya sha faɗin cewa za a samar da maganin ga mutane da dama kafin ranar zaɓen a wani ƙoƙari da gwamnatinsa ta yi wa lakabi kammala aiki da gaggawa da ta kirkiro domin samar da maganin cikin gaggawa da dadewa masana kimiyya na ciki da wajen gwamnatinsa suka ce ba zai yiwu a cimma wannan burin ba a ƙarshe da alamar china tana ƙoƙarin ƙarfafa iko akan tantance wallafe-wallafe mabiya addinin krista da ƙasar ta amince da rarraba su yayin da jam'iyyar kwaminisancin china ta fitar da wasu dokoki akan rubuce-rubucen addini da wasu littattafan kirista da ake ganin ta waya ne ta ba wasu kungiyoyin kirista damar raba littattafai da kasar ta tantance su sai dai kwanan nan bisa ga wata kungiyar kirista mai zaman kanta ta china aid da ke wayarwa akan walwalar addini a china hukumar tantancewa ta fara fitar da kalmomin almasihu da yesu ko kuma isa daga wasu wallafe-wallafe ciki har da shafukan sada zumuntan china ana maye su da harfofin jd da ys wasu masana sun ce kiristoci don kansu ka yi su fara mai waɗannan kalmomi da jd da kuma ys a cikin rubuce-rubucen su domin kaucewa matakin tantancewa da ka iya hana kalmomin isa ga masu karanta shafukansu na yanar gizo. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a ƙasar chad an buɗe wani taron masu ruwa da tsaki domin daƙile tasirin ƙungiyar boko haram a ƙasashen yankin daga birnin injimena Hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Madam Lisa San, shugabar hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Chadi, ke jawabi yayin buɗe taro kan amfani da ingantattun hanyoyin sadarwa wurin magance tsatsauran ra'ayi da ke haddasa tarzoma irin da ta'addanci a kasashen yankin tafkin chadi a wannan taro dai ya tattalo sojoji wakilai daga majalisar ɗinkin duniya tarayyar turai da kuma shehunan malamai daga jami'o'in yankin tafkin chadin za a shafe baki ɗayan wannan mako ana tattaunawa to ko shin takamaimai mai ake son cimmawa tambayar kenan da na yi wa babban sakataren hukumar raya kasashen tafkin chadin ambasada mamman nuhu yan ta'addan kasan sun dade suna faɗa ma mutane karyace-karyace eh, cewa za su yi kaza cewa su ne kaza to mutane ba su ji daga gare mu ba to shine muka ce bari a yi wannan taron mu ga yaya za a yi bullo ma wa'annan matsalolin domin mutane su san gaskiyar maganar gaskiya ce muke son mu gaya mutane idan aka ci gaba a haka wa'annan mutanen fa karyace-karyacen da suke yi gaskiya za ta zo ta kullo daga baya amma kafin lokacin an riga an yi banna da yawa masu jawabai dai a wannan taro sun yi ta nanata yadda tarzomar boko haram a yankin tafkin chadin ke rikida suna ɗaukar wani sabon salo to ko wani salo ne wannan manjo general ibrahim manu yusuf shine babban kwamandan dakarun kawance na kasashen yankin that the nature of threats confronting us in the basin yanayin barazanar da ake fuskanta a tafkin Chadi tarzoma ne irin na masu wuta da kayar baya abin ma kenan da sa ake bukatar sa hannun hukumar fararen hula don marawa kokarin karfin soji da tuni ake amfani da shi a wannan yanki kuma hanyar da za a bi wacce ba na karfin soja ba ne shine tsarin sadarwa cikin hikima da azanci. Comprehensive and robust communication strategy. A gaba ne dai ake sa ran sauran wakilan kasashen yankin za su gabatar da jawabi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Injamaina, Chadi. A da Hassan Maina Kaina. Masu sauraro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo hausa voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Tsaka mai wuya. Ga hospital guda ɗaya da aka gina a gwada muna. In kuna yi free HS a gwada muna makaranta ɗaya da aka gina a gwada muna ruwa ruwan ganin ake sha a gwada muna lantarki nawa aka ƙara cikin wanda aka aiske yanzu haka maganar nan da muke ma saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara na ladulanku a kufa ado yake nunawa da kuma mataimakinsa yanzu ko a cikin zangonninmu akwai ruwa da muka bayar a birane da ƙauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba ɗalibai Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da kowa wani sabon shiri na tsaka wuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba yaku Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara ta biyu da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna biye da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi. yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zaɓin na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu biyu da kowacensu ta mallaki ƙasar ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar ghana din saboda haka idan a dube su su duka biyu wace gwamnatin su ce ta fi ciwo ghana bashi ko me aka yi da kuɗin kuma sannan wace ce cikinsu ta fi samar da abubuwan masurufi ga al'ummar zangonin Ghana da yawa. To sai mu ci gaba. Zan gaya maka fa miliyon mun je mun yi rancen bashin da muka ranci dubu hamsin da hudu muka yi wayan ga aiki da shi. Su sun anshi dubu ɗari da arba'in ba abin da suke Wato kana nufin miliyon ɗari da arba'in. Dubu biliyon biliyon ba miliyon ba. Biliyon na'am na'am. Rancen da suka yi sun ranci kuɗi kuɗi biliyon ɗari da arba'in ba su kulla maka kukan kasan ga komi da shi ba. NDC sun ranci biliyon hamsin da hudu akwai hospital da aka gina ya fi talatin. An gina da airport, an gina airport, an renovate airport, an gina ba abin da ba a yi ba da shi, an yi hanya, an yi komi an yi da shi. Ba abin da ba makaranta ɗaya da suka fara ya ce ma jama'a ya kiran ya gina na secondary school ɗari uku da hamsin wani rabi bai iya a gina a gwada muna hospital guda inda kuna kuna tunanin jama'a da lafiyan jama'a da hospital guda ɗaya da aka gina a gwada muna in kuna yi free hs a gwada muna makaranta ɗaya da aka gina a gwada muna ruwa ruwan ganin ake sha da abin ga awon nawa suka aka aka kara cikin wanda aka iske a gwada muna lantarki nawa aka kara cikin wanda aka iske banda kari To eh, Alhaji Adawar bari eh, Alhaji Ahmad Ayuba ya shigo ya maida martani akan abubuwa da dama da ka faɗa don saboda Na'am. To eh, Alhaji Audu bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba saboda akwai maganganu da dama da kai da ya kamata kula ma kasan nan eh, yawa da ya kamata ya mai da martani sannan mu ci gaba akan abin da muke tattaunawa eh, eh Alhaji Ahmed Ayuba eh, babu shakka aski ya kai to shure-shuren nan ba zai hana su shan kayi ba Ka ga misali a harkar tattalin arziki hmm. a ƙarƙashin su lokacin su muna ɗaukar 6.9% na total income da muke generate muna biyan kuɗin ruwa da shi akan ba su saka wato kana nufin kashi kashi shida cikin ɗari na gabaɗayan kuɗin da ƙasar ghana ke samu tana biyan kuɗin ruwa da shi shida da digo tara da digo tara kusan kashi bakwai cikin ɗari kenan eh yanzu haka maganar nan da muke ma saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara na a kufa Ado yake nunawa da kuma mataimakinsa Dr. Mahmudu Bahumiya mun dawo da shi ya zo 5.7% kuma bugu da ƙari kaga lokacin da za su bar gwamnati a kowace ƙala da suka yi na wani watan harkar mukamushi watan harkar lantarki da suka yi suka je suka ɗauko wasu kayan lantarki na jabo wanda ba ma buƙatar su ba ma amfani da su suka bar mu da bashin biyan biliyan ɗaya duk shekara akwai power purchase agreement da suka yi wanda suka daɗa kusan da harkar tattalin arzikin ghana to muna nan yanzu muna biyan wannan kuɗin duk da wannan kuɗaɗen da muke biya wayannan ba su sakar da suke biya da suke da suka bar muna muke biya ba mu da ba. muna aiki tukuru yadda ya kamata yanzu ɗazu ina ma misalin ayyukan da muka yi a zango na tambaye ka na ce ka tambaye shi ina zuwa ina zuwa alhaji ahmed alhaji ahmed ah, alhaji audu yayi wata magana yake cewa ashe ba ku gina makarantu ba ba ku gina asibitoci ba ku gina abin nan ba ba sani ba ko kana da martani akan wannan kafin mu shiga kan harkar zangon nan. Bari bashi misali. Eh. Bari bashi misali. Yanzu ko a cikin zangon nan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da kauyuka da dama. Akwai makarantu da muka gina, akwai tsofaffin makarantu da muka gina, akwai tsofaffi da muka sabunta su, akwai sababbi kuma da muka gina, akwai hanyoyi da muka yi, akwai ruwa da muka bayar. akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba ɗalibai da taimako da muke ba su waɗanda iyayensu talakawa ne ba sa biya ba sa iya biya musu da za su tafi da shi wasan za su biya a jami'o'insu da kuma wato university da ta shari education a zangon nema kenan ba a ƙasar Ghana ba su gaya mana zango me su suka yi a zango na fi son mu yi hirar zango a Eh, to yanzu yanzu inda za mu shiga kenan Alhaji Audu akwai tuhuma ko kuma zargi da Alhaji Ahmed yayi yake cewa mutanen zango sun ba mm, NDC jam'iyyar ku kenan goyon baya ɗari bisa ɗari wurin kusan shekaru talatin kenan suna goyon maka amma ba wani abin da kuka taɓa gaban mutanen zango to ko kana iya nuna mana irin ayyukan da kuka yi ma mutanen zango? <laughs> In ka ce zango zango na zangon gane ga baki ɗaya nike nufi in na ce zango zango gane ga oh! baki eh, ɗaya nike nufi zangon Accra da zangon Kumashi ba su kaɗai ne zango haka ne gaskiya ba su kaɗai ne zango ba muna da zangonni ko ina ka ce akwai zangonni kuma maganin da yake yi ya ce sun yi zango ka me suka yi ma zango ya gwada min makaranta ɗaya yaran mu fa a damuwar mu na duniya duka yaran mu ba su da secondary school mai kyau ba su zuwa secondary school ka sani fa mu fa in sun je secondary school ana kai su coci kowane sande coci ake kai su su dole ne ka je coci akwai yaron da ya yi gudun coci ya hau Ima ya faɗo kasa eh, eh, kana nufin kana nufin abdulmutallib kenan wanda wanda ya gudun zuwa coci ya je ya hau sama aka biyo shi ya hauro ah, daga bene ya faɗi ya mutu ko Allah maka albarka na'am yau inda suna da tunanin zango da da suka zo suka bude ministry na zango suna cin kudin suna raba kudi suna ci ba su kulla ma zango komi da an gina Alhaji Audu kana kana kana zargin kana zargin da baka da shaida a kai na zancen cin kudi ina son mu kiyaye irin waɗannan maganganu saboda idan za a yi haka to gaba ɗaya kowa zai ta zargin juna ne. Da ya fara ka ji abin da ya ce bai abin kuɗi kai baka ji abin da ya ce ba Ah. Ka ji abin da ya ce, ni ban so in atakin su ba tun da farko da na fara, mm. ban so in atakin su ba ishu muka je aka ce muka zo mu tattauna. Eh haka ne abin da muke so mu yi kenan yes. Mun zo mu ataki juna. Amma eh. in kun kyale shi yana ataki, ashe ni ma shan atakin su. Domin magana abubuwan da suka shuda. Na magana na mugun abu yana nan da yawa na iya kira maka ɗaya ɗaya ɗaya amma ba abin da ya kawo mu nan ba kenan an kawo mu mun yi magana za mu yi magana ne kan ci gaban kasa haka yanda abin da ya kamata mu yi gaba in ya so kasan mu ya tafi daidai. Yawa. Ni ban zo a tace su ba amma ku jale shi yana maganan da ba daidai ba. Ko da yake in yayi zance in yayi zance kun ci kuɗi kun in yayi zancen kun ci kuɗi dole na ja hankalin shi in ce kai haka saboda ba shi da shaida a kai. Ka gane in yayi a'a ya faɗi maganganu wanda yake kai ma ka mai da martani ka ce suna da rashin kunya da sauransu na bar waɗannan. Kudin da suka yanka eh. za a taimaki zango da shi. Okay. Da gwada maka inda aka bi da kudin ya sunan zango development fund me aka gina da shi ba maka makaranta ba ba ba ja ruwa an kai wani zango ba mm. ba kai lantarki wani zango ba ba gina ko toilet wurin ba haya ba gina ba zango ba mm. a gwada muna abin da aka da aka yi gine-gine cikin zango ba ko daya to kudaden da aka yanka ma ministrin zango na yi abin da sa ne wannan magana kenan in ka ba mutum kudi ka zo ne tambayan shi ba kudin me za ka ce haka yau ba kuɗin an yanka kuɗi an ajiye ma ministrin zango an ɗauki an yi an yi wani abu daban da shi ba a gina mu da ko makaranta ɗaya cikin zango ba zango ah. kuma shi ba ba zangon akra ba to alhaji auda arif zango kama da suke nan ba abin da aka gina musu to alhaji auda arif bari mu ci gaba daga kanka akan zancen alhaji ayuba mun dawo kanka ka mai da martani amma bari mu ci gaba da alhaji audu arif da yake kana zance cin kuɗi kuma su abin na kwance ku 'yan siyasa kuna yawan zargin juna da cin kuɗi kuna kuma kuna yawan zargin juna da tafka rashawa to menene ndc ta yi tanadi na yaƙi da rashawa a cikin wato idan allah ya ba ku sa'a kun iya kun dawo akan mm, karagar mulki menene tanadi da kuke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ghana baba ba yau muka fara ba zan ga wani ɗalibin ngc da aka bincike shi aka same shi da laifi yanzu aka yana sarka maganin gada muke yana sarka don shi john mahama ya ce mu duk wanda zai appoint zai ba wani aiki ya gaya ma mai shi na baka aiki ka zo ka taimaki kasa ka taimaki talakawa ne in ka je kai wani abin da yake ma wani magudi wani wuri in aka same ka da laifi ruba za mu anshe ka ba akwai muna ɗaya duk wayanda su ko aka samu da laifi cikin kasan mu na npp ba ɗaya da aka tuhumanci in aka kai bincike aka kai ofishin president ke ya zauna kai ke ya zauna kai to mu zan gaya maka ba wani wutan wanda za a ba aiki ya yi in aka same shi da laifi cikin aikin shi nan mu daure mai gindi mu kashe mu kashe magana yanda Nana akufa adu yake yi kasan nan. To barkanku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da za mu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu za mu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safar kakin ji ana magana shi a kasar Ghana ba. To amma wannan karo za ku je da aka fiɗe biri har wutsaya game da wacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa tafi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya kuma makeri aliyu mustapha sakwato ne a washington dc muna fatan mun ba lafiya sai an jima madalla to baba dai bai yi nisa ba kuma zai kama da labarai amma wannan karan a takaice jiya litinin masu shigar da kara a nan amurka suka sanar da tuhumar jami'an leƙen asirin sojin rasha su shida dangane da aikata laifin kutsen kwamfuta a kasashen duniya wanda ya auna zaben shugaban kasar faransa a shekarar 2017 kana ya auna wasannin lokacin sanyi na olympic a shekarar 2018 da kuma wasu manyan kutsen yanar gizo kutsen da ya faru daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2020 shine mafi muni da wata kungiyar masu kutsen yanar gizo daya tilo ta aiwatar in ji hukumar binciken manyan laifuka ana sauran kwanaki goma sha biyar a gudanar da zaben shugaban kasar amurka dan takarar democrat joe biden yana ci gaba da ba dan takarar republican shugaba donald trump rata a kuri'un jin ra'ayoyin jama'a yayin da miliyoyin amurkawa ke kada kuri'unsu da wuri kasar kenya tana fuskantar sake barkewar coronavirus bayan makonni uku da ta ɗage wasu muhimman dokokin hana cutar yaduwa ministan kiwon lafiyar kenya ya yi kashedi a ranar lahadi cewa kasar na cikin mawuyacin hali bayan da aka sanar da samun sababbin kamuwa 600 da mace-mace da dama wakilin muryar amurka a nairobi ya ce masana sun ce akwai yiwuwar fuskantar kalubale idan aka sake kakaba dokokin hana zirga-zirga hasashen shugaban amurka donald trump cewa za a samar da maganin rigakafin coronavirus kafin ranar uku ga watan nuwamba da za a yi zaɓe ba zai cika ba a ranar juma'a katafaren kamfanin yin magani na fiza ya sanar cewa ba zai nemi amincewar hukuma na gaggawa ba domin fito da rigakafin corona virus a ƙarshen watan nuwamba wasu kamfanoni guda biyu da ke kokarin fito da maganin sun dakata babu alamar kamfanin na hudu zai fitar da sakamako sai ƙarshen shekara da alamar china tana kokarin karfafa iko akan tantance wallafe-wallafe mabiya addinin krista da kasar ta amince da rarraba su yayin da jam'iyyar kwaminisancin china ta fitar da wasu dokoki akan rubuce-rubucen addini da wasu littattafan krista da ake ganin ta waya ne ta ba wasu kungiyoyin krista damar raba littattafai da kasar ta tantance su masu raro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani shirin na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na jamhuriyar Nijar. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu amadadin Baba Yakubu Makeri da ya na gabatar da shirin da kuma Cibahiro Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni sarfi lahashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.